وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya ku a cikin wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya kara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani mijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani inda muka kwana a sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a jiya a cikin aya ta ɗari da biyar a jerin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na ashirin da bakwai za mu tashi a kan ayata 106 inda Allah maɗaukaki yake cewa ma'udu billahi min shaitanin rajim yau mata fiyan dujuhu wata suwa dujuhu فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله سبحانه وتعالى bayan ya yi gargaɗi ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi kada mu zama irin Yahudawa waɗanda suka samu rabuwan kai suka karkasu har kashi saba'in da biyu. Nasara su ma suka karkasu har kashi saba'in da ɗaya. wanda manzo Allah ce mu wannan al'umma za a kasu kungiya kungiya guda saba'in da uku ya ce kullu haɗin nan dukkan ‘yan wuta ne illa wa'ida wanda guda ɗaya wannan magana ta yi wa sahabai girma ƙila wa ma hiya ya rasulallah suka ce wacce ce za ta tsira sai ce hiyar jama'atu ita ce dandazon mutanen da suke kan abin da ni da sahabbai na muke a kai wani zai ce to an ce aljama'a jama'a to kai a kai ka fassara shi haka sai mu ce akwai ruwayar da ta fito da ita a fili sai ya ce hiyar misla ana alaihil yau wa ashabi su ne wanda addininsu na musulunci da suke yi suna taƙaita ne akan abin da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na taƙaita a kansa da sahabbaina to kaga kenan duk wanda ya zo yana ce maka shi addininsa kai ba yi da zafin addini kuma ba yi da safa-safa amma kuma bai yi kama da na maza Allah da na safai ba sai a ah, kan fata kake dole sai addininka ya yi iri ɗaya da na manzan Allah da na sahabbai to in dai iri ɗaya ne to tabbas yana kan daidai amma in dai addinin da za ka yi bai yi kama da na manzan Allah da na safai ba in kai ne alhuda-huda a ilimi to tabbas a kan Allah kake saboda manzan Allah ya ce dukkan su ‘yan wuta ne banda guda ɗaya kuma guda ɗayan nan sai ya ce ita ce wacce ta taƙaita a kan abinda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kai da sabansa to duk kyawun addinin ka in dai bai kama da na manzo Allah ba to na boge ne in kuma ne ya kama da na sahabbai ba shi ma na boge ne dole saboda sahabbai mazan Allah suke bi ba sa taba saba masa duk abin da manzo Allah ya sai sun yi shi sa ma wani lokaci manzon Allah ya kan koye da wani abu saboda in dai sun gan shi sai sun yi to mu kuwa yau sai ka ji mutum ya ce maka ai sunnonin na da yawa sai dai ka ibo wanda za ka iya su sabai ba sa cewa in je manzo Allah ya yi to sai sun yi shi sa imamu shafi'i yake cewa in dai hadisi ya inganta gare ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza to ka ajiye maganan kowa ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi din ne shari'a kuma a cikin sa ne akwai shari'a kuma shine wanda manzala ce in kai riko da shi zaka tsira kamar Allah yana jawo hankali na da naka yanzu ba an ce mana kan mu buwa an can yahudawa sai ya ce yau a tabiyan wujuhun wata suwaddu wujuhun ranar da wasu fuskoki za su yi haske wasu kuma za su yi duhu za su koma dubbai dundun bakake wurin فأما الذين اسودت ka kaga waɗanda fuskokinsu suka koma baƙaƙe wurin aka bartun ba da imanikum kun kafirce yanzu kun kafirce wa Allah bayan kun yi imani kuka gibin Allah kuka gibin manzansa fa zuqul azaba to ku ɗanɗana azaba ta wutan jahannama bima kuntum takfuruna saboda kafircewa Allah da kuka yi kuka kibin dokarsa ake ɗanɗana muku wannan uku ba imamu ibn Kathir da imamu ibn abi hatim a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya kawo asari daga abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa yake cewa abinda ake nufi da yawma tabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuhun sai yace ya'ni yawmal qiyama ranan tashin alqiyama hina tabyabbu wujuhu ahli sunnati wal jamaa ranan da fuskokin ahli sunna wal jamaa za ta yi haske saboda ne sun ba Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna ummati yud'auna yawmal qiyama غرا muhajjalina min آثار الوضوء al'umma ta ranar tashin alkiyama za a shelanta musu za a kira su za su zo suna haske na guraben alwalansu duk inda mutum yake alwala shi zai haskaka maka hatta siradi da ni da kai za mu wuce a kai ranar tashin alkiyama guraben alwalanmu shi zai haskaka mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya tashi siffan tashi ya ce a dakku mina sha'ar ya fi gashi fili ya fi shi kankanta wa a haddu mina sai ya fi takobi kaifi irin wannan takobin da ake haka cire wa mutum kai in aka zo yin hajji a saudiya ka san irin kaifin bala'i da yake da shi ko to ya fi wannan takobin kaifi manzo Allah ce ya murru alaiha an-nas katuru a'malihim ranar tashin kiyama ni da kai kowa zai wuce kanta gwargwadon aikin mu a duniya akwai wanda zai wuce kalbar kamar akwai wanda zai wuce kafarfa da kamar kyaftawan ido ya wuce duk wanda zai zafai akwai wanda za su wuce kalbar kamar walƙiya fur kawai su wuce akwai kuma wanda za su wuce kamar gudun tsuntsu za su wuce akwai wanda za su wuce kamar gudun doki fur Allah ka samu da shi akwai wanda za su wuce kamar gudun raƙumi su ma sun wuce akwai kuma wanda za su wuce kamar gudun mutum mutumin da ya fi kowa iya gudu aka za su wuce kan sarari manzala ce akwai kuma waɗanda za su wuce da sassarfa joggling suna tafiya amma ne makdushu na jin za a babbar su amma za su sha saboda a gefen sirari akwai kalalibun ma'mura akwai ƙugiyoyi da aka ba su umarni in biyu kun wani saban allan da ka sani akwai ƙugiyarta kaga su sahabbai ba su da na facebook ba su da na twitter ba su da na instagram ba su da na snapchat ba su da na tv ba su da na radio ba su da na satellite ba su da na mota Basu da na jirgin sama basu da na mashin basu da na keke basu da na jirgin ruwa irin wa'annan jirgin ruwa manya-manyan jiragen ruwa da ke tafiya kamar bari duk basu da shi saboda ba san da shi ba Basu da na iya condition basu da na fanka duk basu san shi ba saboda haka tun wata ni'ima da ka sani wanda ana saba wa Allah da ita akwai ƙugiyarta in ka zo wucewa wanda ya saba wannan ni'imar to wannan ƙugiyar za ta zo in biyu ka ga na bai facebook ba lafiya lau ba su san da ita ba za su wuce shi sa ba ta ce sun wuce kamar kyaftawan ido su ba san ta ba amma mu a yanzu duk waɗannan social media ɗin akwai su akwai ƙugiyoyinsu manzo Allah ce makhdusu jin za a babbarka shi amma zai sha wa minhum mukardasun fi nar akwai wanda za a za a kama shi ta kunne za a kama shi ta ido za a kama shi ta hanci za a kama shi ta baki za a kama shi ta jiki da sauransu na hawa abin hawa ka haɗa jiki da matar da ba ta halatta gare ka duk wannan akwai nashi sannan akwai na waya mobile kaga duk safai ba san da wannan ba to amma duk akwai wannan ya ce mukar da sunfinar idan aka fincika shi sai wutan jahannama to ranar akwai fuskoki da za ka su ba ka ke wulik alama ce ta kana ganin wannan kasan mutumin banza ne ne Allah ce yu'raful mujrimuna bisimahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam a wannan ranar yu'rafu al mujrimuna kana gano mutanen banza bisimahum kana ganin su shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh mutanen kirki a ranar za ka ga fuskokinsu ya yi walwala yana haske na imani haske na tauhidi haske na sunna shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce su ne alis sunna wal jama'a ya ce wata suwatu wujuhu alul bid'a wal firqa ‘yan bid'a da sauran ƙungiyoyi a tattu a ranar fuskokinsu zai koma baƙaƙe wunin masu tsine wa sahabbai masu kafirta sahabbai fuskokinsa wuluk bakake ne wuluk wa'anda kuma suke bautan waliyai su ma haka fuskokinsu baki wuluk bakake ne wuluk za su zama duk wata bid'a da mutum yake yi zai taso fuskarsa baki wuluk ga hadisin da ya zo hadisi ne mutawatiri manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce layuzadan na akwaman min ummati za a kada wasu mutane a cikin al'ummata ni kuma zan ga alaman alwala a jikinsu fa'akulu lil mala'ika manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce sai in ce wa mala'iku halummu ilayya haula'i min ummati ku dawo da su yi na mana wa'annan al'ummata ce wa'annan suna cikin mabiyana sai mala'iku su ce wa manzan Allah صلى الله عليه وسلم أتدري ما الذي أحدثه بعدك كاسم سكا كيركرو باين كابر دنيا قد غيروا وبدلوا sun canza addinin sun juya shi ba yadda ka koya musu suke yi ba sun kirkiro nasu daban wani ya ce maka in kai salatul fati ya fi salatin manzo Allah bal a wajen tahiya ma shi salatin fati yake yi ba na manzo Allah yake yi ba kuma ka ga wannan Allah ka kwandem confirm saboda mazala ce sallu kama muni usalli ku yi sallah yanda kuka ganni ina sallah kaga mazala bai yi salatul fati ba idan ka ce salatul fati mazala ne kawo ta ina wadda ruwaya an gane in ka ce mazala ne a wadda ruwaya a ina maza Allah ne ya gawa Sheikh Ahmad Tijani a ina ya ganshi a Fas mutumin da yake Madina da wanda yake Fas Morocco ka kaga akwai zara aiko sannan abu na biyu wanda ya rasu kai ka da shi kuma a ina ya tashi ya tafiya ko ne ke suwa nasu aqidan manzala ba mutuwa yayi ba fakuwa yayi shine mutane da yawa sun kasa gane wannan karin maganan akida ce ta sufaye wanda bai san cewa annabi ya faku ba aƙida ce ta sufaye yana nan a cikin jawahirul ma'ani cewa ba mutuwa yayi ba fakuwa yayi ana ganinsa. kuma waɗanda suke ganinsa sa ba za ka kai matsayin da za ka gansa ba sai in kana zaune ko me ke faruwa a duniya kana gani yanzu kaga ka zama karamin Allah kenan ko tun da Allah shi ne wanda duk abin da ke faruwa yana kallo to in mutum ya kai wannan matsayin suka ce a tihin nabi sallallahu alaihi wasallam ya qazatan lamanaman, wai manzo Allah zai zo masa a farke ba a bacci ba kaga wanda zai zo maka a farke kenan ba mutuwa yayi ba to kaga in ya faɗi wannan to shi ma ya fada ciki da wanda suke tsinewa wa sahabbai suke daukar su kafirai suke daukar su ba musulmi bane dan suna ganin cewa duk wata matsala a al'umman mazala su suka haifar da ita saboda aka su ba sa ganin matsayin musulmi to kaga su ma sun shiga a ciki saboda alul firqa kenan wanda suka bi kungiyoyi batattu to abdullahi dan abbas ya faɗi wannan magana sai yace fa amman ladina suwaddat wujuhuhum Ka ga waɗanda fuskokinsu ya koma baƙaƙe wuluk ranar tashin alkiyama Allah yana cewa a kafartun ba da imani ku yanzu kun kafirce wa Allah bayan kun yi imani imamu hassan al-basri sai ya ce abinda ayan nan take nufi humul munafiqun su ne saboda siyakin ayar tana nuni zuwa ga saboda ne sun faɗi cewa sun yi imani a baki amma a zuciya ba su yi imani ba Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina a ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da munafukai suka zo maka suka ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah suka ce maka suna shaida kai annabin Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu amma fa Allah na shaida maka innal munafiqina lallai munafikai lakadibun ƙarya suke ba su yarda da kai ba a baki ne suke cewa sun yarda da kai annabin Allah ne amma a zuciya ba su yarda da kai manzon Allah ba ne kuma ba su ma yarda da musulunci ba kaga bala'in hassada idan ya markaɗe abin da ke mai da mutum kenan munafiki munafikai a madina bala'in hassada ce ta mai da su haka abdullahi bin ubay bin salul aus da khazraj su ne larabawa a cikin madina sun gama yarjejeniya tsakaninsu za a mai shi sarkin madina sai manzan Allah ya yi hijira zuwa madina to kaga maganin ya zama kuma sarki ya kau zuwan manzan Allah madina sai ya hana shi samun wannan sarautar, sai ya kullaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama munafiki to kaji hasadarsa inda ta kai shi ta maida shi munafiki to imamu hasanul basri kamar yadda imamu ibnu abi hatim a karkashin tafsirinsa ga wannan aya ce abinda ake nufi da wannan ayar kenan akafartum ba'da kuma yanzu kun kafirce cewa Allah bayan kun yi imani to munafiki ai ba musulmi bane saboda shi a baki ne yake cewa ya yarda da Allah shi sa lokacin da عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يتي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأفد إذا مكا داو دقا مكا داو دقا ياكن مكا شكو مدينة ينقري لا سفتد باكي ما سقوا ككا لا سفتد أسقن جدو ينا نفوا منزل الله صلى الله عليه وسلم ده صحابه ɗansa ya ji haka ya ce babana ya faɗi wannan maganan aka ce e sai ya je ya tsaya a bakin ƙofar garin madina ya zaro takobi ya ce wallahi baban shi ba zai shiga ba in kuwa baban shiga sai ya tare mai kai in ya motsa ya zaro takobi uban kuma ya gaja gaske ba yaron nan zai kashe ya tsaya har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce wa ɗan ƙyale shi ya shiga ya ce ya ba ikin Allah kai za ka shiga madina kai ne ɗaukakakke shi ne kaskantacce kasan imani idan ya shiga zuciya yana aikin da kwakwalwa baya iya ɗauka yanzu ina za ka iya cewa ta ce hana ubansa shiga wuri saboda wani to imani ne ya shiga zuciyarsa yake fifi ta manzan Allah saboda wa saboda mahaifinsa saboda mahaifinsa ne shugaban munafukai a garin madina to ga abinda Imam hassanin tasiri ya ce sai Allah ce fa zuqul azaba bima kuntum takfuruna saboda haka ku ɗanɗana azabar ubangiji ku munafukan nan da abinda kuka kafirce kuka kiyarda da Allah kuka kiyarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nan, asalatan Allah na magana ne da al'ummansa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sune musulmai Wata ba'an yahudawa da kuma nasara sun shiga saboda ai kusan ayar surar kusan gabaki ɗaya akan yahudawa da nasara take surata al saboda haka su wa'annan yahudawan madina da nasarar najiran da suka zo daga yaman suka ƙi bayan sun gaskata cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annaban allah ne to allah yana magana ne da duka al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka fi manzan allah to su ne fuskokinsu zai yi haske shi sa manzan allah ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada bar muku ababan da in dai za ku yi riko da shi har abada ba za ku taɓa bata ba kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai yace walan yatafarraqa hatta yarida alayya al Hau. da ƙur'ani da hadisi ba za su taɓa rabuwa da juna ba har sai ranar da aka bujuro da ku wurina a wurin na shine alkautara ranar tashin alkiyama tun mai bid'a ba zai sha alkautar ba wannan nazari ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la yuzadanna aqwaman min ummati zanga ana kada wasu al'umma a cikin al'ummata فأقول للملائكة سئنتي وملائكو halummu ilayya haula ibn ummati ku dawo da su mana ya kuke cire su daga cikin mabiyana wa'annan al'umma ta ce ga alaman alwala da sallah da suka yi sai mala'iku su ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tadri man ahdathu ba'dak kai ka san abin da suka kirkiro bayan ka bar duniya Manzan Allah ya ce a'a sai su ce qad ghayyaru wa badalu sun canza addinin musulunci sun juya bayan da ka koya musu suke yi ba shi bid'a za ka ga komai da maza Allah ya karantar su kuma aka sunsa suke yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara gemu sannan a yi nisfu sa da wuya ka ga dan bid'a ya tara maka gemu sa'annan kuma ya ajiye maka nisfu sa sai ce maka wannan aina yan izala ne sallah ma bai iya sallah irin ta wanda manzo Allah yi ba dan wallahi idan ka wani malami daga cikin malaman dan bid'a in yana sallah ami a izala ya fi shi iya sallah gama gari wanda yake yin sunna gama gari shi ba malami ba in ka tambaye shi ba zai kama aya ba ba zai kama hadisi ba in yana sallah ya fi malamin ɗari ka iya sallah saboda idan suna sallah ko ta suke yi kwakwakwakwak ya kwakwafa sallar to kaga a nan za ka san cewa wanda ya bi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai sha shine zai sha alkautara amma duk wanda yake bid'a ba zai taba shan alkautara ba manzon Allah ya faɗi saboda aka sai ka duba kai wanne kake yi in an ce ma ga wanda manzon Allah ya ce mu ba za mu yi ba salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya karanta salatu ibrahimiya wani ya ce maka a'a salatun nariya ko kuma salatul fati ta fi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya juya kenan ko har ma wani ya ce maka shi a sallah ma ita yake yi baya yin salatu ibrahimiya kaga wannan ya bar ya saki hanya to shine Allah madaukaki yace wa amman lazina yabbat wujuhuhum fa fi rahmatillah kaga wa'anda fuskokin su yayi haske yayi walwala to wa'annan mutanen suna cikin rahamar ubangiji hum fiha khalidun su a cikin rahamar ubangiji suna rayuwa na dindindin ba mutuwa shine wujuhu yawma izin? nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan ranar suna cikin walwala suna cikin haske saboda Allah zai sa musu sinadarin da za su iya ganin Allah ranar tashin alkiyama wujuhun ma izin musfira Allah ce wasu fuskoki a wannan ranar suna cikin walwala ba'ikatun mustabshira suna dariya suna wa juna bushara saboda a ranar mutum zai koma iyalinsa yan kalibu ila alihi masurura zai koma cikin iyalansa yana farin ciki ƙasan shi galibi shi ne fi kowa sanin kiyama a aikace saboda rayuwa ta ɗalibta tana koya maka rayuwa ce ta ta alkiyama daga jarabawa kake sanin ka ci ko baka ci ba haka ne idan ka zauna jarabawa in aka rubuta in wani ya ga tambaya za ka ji ce kai to ka san ba bayani in da ya ga tambaya ka ji ce kai to ba labari ya san warwas ya faɗi murus amma idan ka ga ɗalibi ya ga question paper ya kalla ya ce alhamdulillah to ya san kwalliya ta biya kuɗin sabu ya san karatun da ya yi ta mai amfani zai samu abin amsawa jirrinki sai ya san abin da ne zai rubuta amma idan bai yi karatu ba kana ganinsa yana fitowa daga exam hall daga nan ne kake gane ɗalibi ya ci jaraba ko bai ci ba za ka gan shi ya fito a busan kamdar gida. a burtike a za ka ya fito wane ya jarabawa da Allah kaka dame ni sai ka ya kara gaba ya san ba labari to ranan da mutum ya fito daga kabarinsa daga fitowanka za ka ga kayanka jibge kowa a nan sai ya rike aikinsa mai kyau ko mara kyau wallahi mu za mu yi dakonsa a kafaɗinmu ranar tashin alkiyama kana fitowa daga kabarinka za ka ga aikinka marasa kyau da sunan a gefenka kai za ka yi dakonsa. shi ne Allah ce yau mai yattabi'una da'iya la'i wa jala wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa amsa ranar da kafafuwan mutum nan zai dinga bin kiran mai kira ɗaya ka san inda za ka ba ka kawai ya zama kamar robot ana controlling ɗin kawai fat tafiya kawai ake a ranar wa khashi'atil aswatu lirrahman Allah ya ce suka wato sautukan mutane suna cikin tsoro saboda za su tsaya gaban Allah mai rahama Allah ce bala tasma'u illa hamsa ba abin da za ka ji sai tafin kafan mutum tap tap tap tap ake tafiya kawai ina za ka baka sani ba kawai kafanka ya zama kamar robot ana bin kafanka na tafiya da kai baka san inda za ka ba fala'i zai yi fala'i kowa ta kansa yake nafsi nafsi annabawan Allah ba sun ce nafsi nafsi balle ni ko kai annabin Allah number one citizen a cikin al'umma ya ce nafsi nafsi ni ma ta kaina nake to ina ga ni ko kai kowa a ranar ta kansa yake to amma masu imani su ne suke cikin walwala suke cikin jin daɗi suke cikin annashawa a wannan ranar to ɗalibi shi ne zai gaya maka irin abin da ya yi idan ka yi karatu ba shi ne za ka ga zai zo wajen malami yana cewa to a kara maka lawo da Allah dai a ɗan taimaka in ka ga ɗalibi ya za ce malami da Allah a taimaka ya san da yi komai ba ne amma in ya faɗi za ka ja ce da ban na sani malam ai sai ya kada amma in ya ci jarabawa za ka ja ce na ci akwai wani malami muna sudan lokacin duk wanda ya kulleti shari'a a lokacin ya san malamin idan shi ne kadai malamin da in ya baka ɗari ba mai tambaya mai zai baka ɗari saboda an san shi yana da ne tsauri mutumin murtaniya ne ana kiransa dr bashir shammam yanzu yana cikin gwamnati ya koma kasarsu amma lokacin ɗalibai in ka ga ɗalibi na gudu to malamin ne don in ya shiga aji ba za ka shiga aji ba to akwai wani ahmad ɗan ƙumursu ne ɗan jizul kamar akwai wani ana kiransa jabadati shi kuma ɗan central africa ne ya gama shekara uku amma kwas ɗin wannan mutumin ya na shi fita duk shekara sai ya dawo in ya rubuta ya yi usulul fiqi yake karantarwa an fito daga masallaci sun malaman mu sun saba in mun fito za su zo su gaggaita da mu ɗalibai da aka zo wannan malamin sai fito sai ya tadda ɗalibai sai ya zo yana gaisa da ɗalibai yana zuwa kan wannan ɗalibin sai ce ana lahu safi huka ni wallahi ba zan baka hannu ba sai aka ce doktor bashir shammam ne fa sai ce ai a fiye na fafa nifin istiham wai ya kada shi a jarabawa <laughs> shekara uku ya gama amma wannan kwas ɗin shi kuma ya ce sai ya ci sannan zai ya ci bayan da za a yi amana ta ilimi mutum mai ci ba kuma ba shi ya ci da sai muka haɗu da shi a su arabi ya zo yana gabanmu kusan da shekara uku amma wannan kwas ɗin sai da ya zo ya zauna tare da mu da ya zauna Allah ya kaddara a shekaran shi kuma ya gama ya ci jarabawar to sai nan muka haɗu da shi a sufu arabi sai nake ce mai jabagati ke ba ka wa bashir shabam da aka tambaye shi a lokacin a gaban kuma malamin sai ce shi ba zai gaisa da shi ba shammam abin da ake nufi da shammam a larabci shi ne sweet melon wannan sweet melon din ne ake kira shammam sai ya ce shammam laziz wa an tamur ya ce sweet lemon ya ce yana da zaki kai kuma ɗaci kashe da shi saboda haka ni ba zan gaisa da kai ba sai malamin ya kalle shi sai ya yi dariya sai ya wuce ka san a najeriya ne ai yanzu ya fara baki ko ai yanzu ya fara baki ko <laughs> ai zai fara baki indiya najeriya ne ya yi wa malamin da haka Allah shi ya gane karanta sai ya yi dariya ya san temptation ne na dalibi bakin ciki shekararsa uku ya gama amma kwas ɗaya ya hana shi graduating yana kula da shi to da muka haɗu da shi sai nake tambayan shi yaya kaifa ma ga shammam sai ya ce da sassuhu na take shi ai na ci jaraba na kuma da shi <laughs> to kaga shi ɗari an ɗalibi haka yake in ya ci jarabawa shi ya ci in ya bada malam ya kada shi shi ba zai ce ya bada ba zai dai ce malam ne ya kada shi amma in ya ci shi ya ci in ya bada kuma malam ne ya kada shi to kada ɗalibi shi ya fi kamata a ce ya fi kowa ganin wa kiyama a fili wani ɗalibi ɗan singapore ahmad ranar da suka gama last paper su na haɗu da shi abin nan mu hamdan din mu daya na gan shi abusan kamdarina ya murtike fuska sai nake ce mai ya ahmad arju an ya kuna khitamahu Na nace ina fatan karshen jarabawanka yi kyau yace kai yace khitamuhu mur yace kaci yace jarabawan akwai wahala shi yan baya tunani saboda a lokacin ɗalibi yana ganin ya shekara hudu kowa Allah Allah yake kawai ya tafi mai kasarsa wata ne fa za ka yi ka karɓi shahadarka a hannu amma wallahi ɗaliban ba sa iya jurewa ya yi shekara hudu amma ba zai iya tsaya wata ɗaya ya jira shahadar ke karɓa ba sai dai ya wakilta wani ya ce da Allah karɓar mun ni biya za ni kowa ya ƙosa ya je gida to ba zai a ce wai wani ya rike shi to kaga ɗabi'an ɗalibi shine ya kamata a ce ya fi kawo kiyama kusa haka kuma ɗan kasuwa shi ma kaga idan kana kasuwanci ai in ka ji riba ai kana farin ciki ko amma kai asara ne kake yi sai ka game ba daɗi ya murtuke fuska a busan ƙasa gida in ka shigo kasuwa ka ga ɗan kasuwa ya murtuke fuska to ba labari ba labari ya faɗi kenan amma idan ka gan shi yana walwala bashata to an samu kashi kenan eh ya samu yadda yake so amma in ka gan shi a busan kamtar gida salamu alaikum yace wa alaikum salam malam yace a kai in dai ba za ka kai baka to ka san ya riga ya faɗi abubuwa da yawa sai huce a kanka kaga wannan dan kasuwa kenan dan kabu kabu kuma fa idan ya buga rana ya buga rana ya buga rana ba fasinja ya yake sai ka gansa a busan kamtar gida daidai ka sana ina tsaye kawai me ya faru na wata ba ta samu matsala sai na tsaya a wurin ina neman mashin da zan hau shiga cikin gari sai na ga wani mai mashin ya yi hakunin kura mun ido da na ga yadda ya kura mun ido ya murfike fuska dama ina son tsaye da shi ne na ji ah. can da na kalli baki shi sai na ga ah, ashe ya ɗauko mai zafin a baki leda ne a bakin wannan wannan abin da suke sha yake sa su fi caji da na gaya min haka ya tsaya sai na ya hakuri sai na mai aka kawai tafi kawai kada je sa da ni <laughs> saboda za ka ga mutum yanayin ya canza ga baki daya to haka in mutum ya samu alkhairi sai ka ga ya jingina wa ne kansa da dabararsa amma idan sharri ne kuma sai ka ga ya jingina ma wani ko makamancin haka to a ranar tashin kiyama in mutum ya samu alkhairi shine wanda Allah ya siffanta fuskokinsu cikin haske da walwala Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin wa'anda fuskokinsu za su yi haske ranar tashin ƙiyama. Allah ya ce fafi rahmatillah irin wa'annan suna cikin rahmar ubangiji sai ya ce hum fiha khalidun su masu rayuwa a cikin aljanna da dundundun ne za su yi rayuwa a cikinsa na har abada ba za su fita daga aljanna ba shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari nara idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta fayu'ta bil mauti kafshin sai a zo da mutuwa kamar rago fayyukalu li'alil janna sai a ce ‘yan aljanna ya ahalar janna haza huwal maut wa ya ahalar na haza huwal maut ‘yan aljanna ga mutuwa ‘yan wuta ga mutuwa ku kalle ta fatus ba’u mutuwa ma sai a yanka ta mutuwa ta ɗanɗani ne ta ɗanɗani kanta mutuwa sai Allah ya ce ya alal janna khuludun ku ƴan aljanna ku yi rayuwa a cikin na dindindin ba mutuwa ga ganan an kashe ta wa ya alal nar khuludun ya ƴan wuta kuma ku dawwama a cikin ba mutuwa a yau shine la yamutu fiha wala yahya a lahira ba mutuwa kuma ba rayuwa mai daɗi ai wala yahya ai hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi babu ita azaba ce kawai tutur na bala'i azaba ce tutur na bala'i yake fuskanta amma maganar jin daɗi babu ita ya Allah ka sa muna daga cikin wanda za a ce mana ya 'yan aljanna ga mutuwa an yanka kada ka samu cikin wa'anda za a ce musu ya'yan wuta ga mutuwa an yanka ta da mu da zuriyar mu gabaki daya to a wannan gaban za mu dasa aya idan Allah ya raya mu zuwa gobe insha Allah subhanahu sai mu tashi tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq Assalamu alaikum Allah ta da ta ce bayan gama tarawi ya tashi ya kawo raka a biyu bayan tarawi gama na farko irin wannan abinda manzan Allah ke karantar da al'umma a kai shi ne idan ka ga mutum ya yi abu kada ka ɗauki aikinsa kai mai hukunci ka tambaye shi an kawo ƙaran wani sahabi sahabbai ne suka kawo karansa ne liman amma duk sallah idan ya gama karanta aya in ya gama karanta wata aya a wata sura kafin ya yi ruku'i sai ya karanta kulwan lahu da suka zo suka ce ya ma'aikin Allah wannan ne limamin mu amma duk suran da ya karanta in ya gama sai ya karanta kulwan lahu sai manzala ce ku tambaye shi me yasa yake karanta ta kuna ganewa aka tambaye ta aka manzo Allah ya tambaye shi sai ya ce kul huwa Allahu ta kunshi siffa na Allah na tauhidi a gwararta ni kuma dalilin tauhidin da ke ciki nake kaunan surar saboda tana kaɗaita Allah manzo Allah ce Allah ya baka aljanna ta wannan dalilin ana ganewa to yanzu kila kai ka ganshi yayi ya tashi bayan sallar tarawihi yayi sallar raka'a biyu ba tambaya ya kamata ka zo kai a wajen malam ba sai ka tanke shi da malam ka kai raka a biyu bayan mun gama tarawihi me yasa kai zahirin abin shine sunan rawatib ne da yake ana ganewa a biyu kafin Raka a hudu kafin azhar nawa kenan shida Raka a biyu bayan azhar nawa takwas Raka a biyu bayan magariba goma raka'a biyu bayan isha'i nawa kenan sha biyu mazala ce duk wanda ya kiyaye wa'annan raka'o'in kowace rana ana gina masa katafaren yadda a aljanna to ta yiwu wannan mutumin ita yake yi tun da aka yi tarawih ai ba a samu dama ka samu kai wannan sallah ko to da aka gama tarawih shine sai ya miƙe yayi wannan raka'a guda biyu wannan shine zahirin abin da ya faru to amma saboda gaba duk lokacin da ka ga wani yayi wani abu ka fara tambayansa in ya baka dalilin da baka gamsu ba ne sai ka je wajen malami sai ƙara haskaka maka haka ya kamata yana da ne da assalamu alaikum Allah malam lafiya da basira yace malami ne da ya sallar isha ba sai na biki mun yana sallar tarawih da ya raka a bai zauna ba sai da ya raka a hudu sannan ya zauna ya sai ya yi sallama to ni ya zan nan. sallar ka ta yi kuma ba wani komai a kanka sallar isha'in ka ta yi saboda ya halatta mai nafila mai farilla yana iya bin nafila sallah duk da mu a mazhaban mu ta malikiya suna karhanta haka suna ma kore shi Kuma ga hadisai nan in ingantattu sun tabbata sahabi mu'azu dan jabal shine limani a anguwansu amma baya ma wato anguwansu sallar isha'i sai ya zo masallacin madina da manzo Allah tare yake yin sallah da manzo Allah to shine kada ya laramma sai su jira shi sai ya idar da sallar isha'i a masallacin madina sannan sai tafi anguwansu sai ya ja su sallan isha'i baka shi ne yake yi a wannan lokacin Na nafila ko su kuma da suke bin shi sallah ne suke yi farilla kuma a zamanin maza Allah aka kawo karan mu'azu in ya zo yin na filan nan nashi sai ya ja bakara to shi ne sai ya ja sallah mai tsawo sai wani ya yanke sallah ya je sallar shi kadai daga baya sai kai karan mu'azu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda mu'azu yake sallah sai manzo Allah ce a turidu an takuna fattanan ya mu'az kana so ka zama ne a cikin al'ummanka me yasa kake ja musu sallan isha'i mai tsawo haka sai manzo Allah ya bai abin nan amma manzo Allah bai ce me yasa yake yin nafila su suna ne kurilla ba akwai ka'ida ta malaman usulul fiqi suke cewa ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai gabar da ake bukata baya halatta to da hakan laifi ne da manzo Allah zai ce kada ya ƙara jan kada ya ƙara jan su sallah saboda haka sallar ka tayi isha'in ka kuma tayi ka da wata matsala tsakaninka saboda sallar tarawih ana yin biyu ana yin hudu to sai ka bin imamin da ya guda hudu sallah tayi na'am Assalamu alaikum. Akan mutunta masu ke sirrin al'ada ta manta ba ta yi wata wata alwala ta cikin sallan magariba da isha matsalolin da ake da ta da ta dawo sai sun da wanka wanka ya da a baya sallar ta tayi ta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah tajawaza al'ummati ummati al-khata wal nisyan wa ma alayhi Allah ya daga kafa a wajen rubuta laifi ga al'ummata duk laifin da aka yi bisa kuskure ba ganganci ba Allah ya daga kafa ba zai kama ka da wannan laifin ba sai kenan na biyu laifin da ka yi a bisa mantuwa don mutumin da ya yi sallah ba cikin tsarki ba kafin ne to amma ai ba da gangan ba ne bisa mantuwa ne kaga wannan kafircin bai haukanta ba kuma laifin yin hakan Allah ba zai kama ta da shi ba saboda a bisa kuskure da mantuwa ne ana ganewa sannan na uku ya ce da abin da aka tirsasa ta misali barayi su kama ka koki da nafas su ce sai ka karya azumi sannan za su kyale ka a baka ruwa ka sha ka sha azumin ka kuma nan don ka ci banza aka karatun yake wannan tirsasa kan da suka yi bai sa azumin ka ya karye ba saboda Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba amma da kai da gangan ka yafe ne kai laifi a wurin Allah ga wannan nasi ne na hadisi sannan ga nasi na aya Allah yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah ka kama mu da laifin da muka yi a bisa mantuwa ko kuskure Allah kuma yace fa'altu duk laifin da kai a bisa kuskure na na daga ma kafa ba zan kama ka ba kuma laifin da kai a bisa mantuwa ba zan kama ka da wannan laifin ba saboda haka A wannan sallar da ta yi ta yi ne bisa kuskure Allah ba zai kama ta da wannan laifi ba kuma sallar ta eh, yi. na farko akwai abubuwa da yawa da za ka yi a matsayinka na musulmi da za ka samu biyan bukata babban abu na farko shine kulawa da iyayenka yi musu biyayya na namiji duk duniya in ka shirya tauhidi bin Allah da manzansa ba ka da abin da zai kai ka aljanna kamar kyaftawan ido kamar yi wa iyayenka biyayya in babanka ya yadda da kai to Allah ya yadda da kai in mahaifiyarka ta yadda da kai Allah ya yadda da kai kai barin kara maka wani satan ansa in dai babanka ya yadda da kai mamarka ta yadda da kai ko baki kai wa mutum sai ya lalace duk mutumin da iyayensu suka yarda da shi in yi maka addu'a kai tsaye Allah ke karba saboda tukuicin yi wa iyayensa biyayya kuma in zai maka baki sai ka lalace kuma in ka ɗauki faɗa da shi to wallahi za ka yi asara saboda duk mutumin da iyayensa suka yarda da shi ka ce za ka yi faɗa da shi to za ka shiga cikin turmi to babban abu na biyan bukata shine kyautata wa iyaye wani mutum ya taba zuwa ya sami sai da Umar ce irin barnan da ya yi na saban Allah sai ce kana da iyaye sai ce sun rasu haka ma Abdullahi dan Abbas ya ce a duniya ban san aikin da zai sa Allah ya kankare maka zunubi cikin kankanin lokaci kamar kyautata wa iyaye ba da suna nan da rai zan ce ka je kai ya ce babansa ba dare ya ce babar fa ya ce ba ta na ya ce da tana nan sai in ce in kai za ka samu aljanna kuma zai kankare maka zunubanka da kai a baya to in kana neman biyan bukata wannan abu na biyu ka kyautata musu ka je ka sa su kuka na farin ciki baban ka yi kuka saboda ka faranta masa rai in yi maka addu'a komai ya gaba mahaifiyarka ta yi kuka saboda ka faranta mata rai to duk abin da za ka iya tawassuli da wannan ka ce Allah ka mun kuma Allah zai maka ina so ka gane wannan in ne za ka yi wallahi Allah zai kwadanye maka bukatunka fiye da yadda kake tsammani ni ya taba faruwa da ni muna tafin yi tafiya mun je biyu wa'azi muna dawowa kidnappers suka tare mu aka tafi da matata a ranar a daidai lokacin na faɗi na yi sujjada a kan titi a lokacin har ina sujjada ina cewa to in wata mota ta zo fa shikenan ka tafi kenan na yi sujjada na ce ya Allah kafin ne wannan tafiyar na san na yi wa mahaifina na kyautata wa mahaifina ya Allah ina tawassuli da wannan aikin da na yi ka dawo min da matata cikin aminci kare ta daga sharrin mutum aljani dabba ka dawo min da ita cikin aminci ta ce wallahi kocin naka bai cije ta ba inda suka je sun kai ta an je ɗauko mashin da za a kai ta rijana a tsiyar ta ce kawai sai Allah jefa musu bacci dukkan su suka yi bacci ta ce ta tattaɓa matsaran da ke gefe ko za su farka ba wanda ya farka ta tattaɓa su a kafa ba wanda ya motsa kawai sai ta arna kare shikenan su suna nan suna ta bacci kawai sai dai naga an kira ni ina dagawa sai na ji muryar ta ce min aika ta nan Allah ya kuma canza ita ta gudu to in dai za ka yi wannan kaɗan ne daga ciki Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana insha Allah zuwa jibi za mu dakatar da wannan tafsiri bi ma'ana za mu rufe wannan tafsiri ranan litinin insha Allah jibi kenan ranar 27 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana wanda muka bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan ya sanya musu mu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da kuntatawa ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon kai wata da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa ka ba ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurinka na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ba su suka ya Allah muna roƙonka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa haramta mana abin da za mu ɗauɗawa yin iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ɗan uwanmu mu taimaka wa danginmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wa'anda za su zama fitilu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka samari a cikin mu waɗanda suke neman ni'imar aure ba su samu ba Allah kai musu gamlakatar ka ba su ikon yin aure ga musu buɗi na arzikin da za su ɗauɗa waniyan iyalansu da shi masu mata a cikin mu kuma ya Allah ka ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da ciyar da iyalansu gwargwadon iko masu neman ƙari a cikin su ya Allah ka ba su iko kuma ka ba su ikon yin adalci da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna rokonka ka sa fil jawsil ta'ala ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk